الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zunuban da takaita ya fara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufe mana asiri da muka shiga muka fito duniya da lahira wanda muke roƙon Allah ya azurta mu kyawawan ƙarshe idan da ya zo inna huwa li zalika qadiru alai Allah ya kamu yau sha uku ga watan Ramadana na wannan shekara ta hijiriya 1440 dai wanda ta yi dai da sha takwas ga watan biyar na shekara ta dubu biyu goma sha tara miladiya muna nan dai a surat Bali da za mu tashi kan aya ta 61 insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يفتحوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ولكن وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عزيز حَكِيمٌ نعم jiya da shekaran jiya ko kuma cikin yan da suka wuce mun yi bayani dokokin yaki jiya dai mun karkare a inda Allah maɗaukakin sarki ke nemo su tanadi gwargwadon iyawanku gwargwadon abin da kuke da shi na kayan faɗa, kayan yaƙi da dawakai da za ku ɗaura musamman don wata kwana don kare addinin Allah da garuruwan musulmi da kuma mutuncin al'umman musulmi da dukiyoyinsu. Allah ce ku ɗaɗɗaure da wakai ku kiwata su ma'ana ayan tana magana idan ka kama kenan su ake bukata amma yana jaddaduwa kayan fadan suna jaddaduwa da jaddaduwan lokaci da sabuntan lokaci abin da ya zo yayin da shi ake yi din Allah maɗaukacin sarki su tanade shi idan wani zamani ya zo ga irin sabon kayan faɗa da yanzu ake yi ake amfani da su Allah ce kuma ku tanaje su Allah ce tuhibuna adu Allah wanda za ku rika tsoratar da maciyan Allah ba don ta'addanci ba wa aduwa kum da maciyanku na zahiri wa akari na dunihim da waɗansu maciyanku ma wanda ba na zahiri ba wanda ku la ta'lamunahum ba ku san su ba amma Allah ya alamuhu shi Allah ya sani su inda suka kaɗan na zahirin da kuka sani ɗin za su tsorata wanda maciyanku na bashi a kuka ku san da su Allah ne san da su su ma za su tsorata Allah ce wa ma min duk abin da kuka bayar na gudunmawa da na tashi da na tsara kuɗi don tanadi don sayan makamai da kayan kare kai kuka don ɗaukaka addinin Allah faiduwa yuwaqqa ilaykum Allah ce za a ciki samu ku an fi ɗin wanda ya aikata alkhairi za a bashi ba za a tawaye masa ladan shi ba kamar da Allah ce wa inna la muwaffuhum ujurahum ghayra manqus za mu ciki kowa ladan shi ba tare da mun tawaya masa ba Ɗan adam ne yake tawaye abu ina fata amma idan ya sayan abu ko auno abu a cika masa shi in ya zo aunarwa ya tawaye Allah ce ni zan ba ku komai na ku cikakke saboda ma mu san Allah shi din baya mazalunci in za ka iya baka ku tabbacin shi goma don kuma ya zo ya nini ka shi sau ɗari ba ka wannan babu Allah ce wa an fi da ku zamun ba za a zalunce ku ba annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisai ya yi bayanin wannan aya yace ala innal quwwata arrami al quwwata a'iddu lahum ma qatatu quwwati a anan abin da manzo Allah ya ce Allah ya ce nufi ƙarfi karfi arrandu kayan haddi shi karfi da manzon Allah ta yadda za ka harba da nesa shi shine alƙuwa Allah ma ya yi bayani sai ya ce wa in kana kulis salli idan kafirai suka zaɗi suka karkata zuwa ga a tsagaita wuta a zauna lafiya a yi yarjejeniyar zaman lafiya bayan sun ji wuta bayan an tattake su bayan an mumkushe su suka ga ba su da wata mafita banda su mika kai su da a zauna lafiya Allah ce wa in janahu salmi idan suka karkata suka zaɓi a zauna lafiya suka neme ku ku ji da zaman lafiya ka zo a yi agreement da yarjejeniya da musu na azina lafiya Allah ya ce ajina halaha ku karba ku yarda ne amma shi musulunci su ba zubar da jini ba ba zubar da jini ba ne manufansa ba yaki ba ne manufansa ba kashe rayuka ba ne manufansa in kasu musulunci har ya tashi ya yaƙi to an takura masa ji an hana shi walwalan addininsa an hana shi walwala ne an takale shi an hana shi aiki domin musulunci shi ne a kawo zaman lafiya a dukkan duniya zaman lafiya da yanci addini kowa ya je abin da ga dama da farko Allah ce la ikraha fi din ko musulmai kar ku tilasta kowa shiga addinin musulunci kar ku tilasta ma kowa kar ku kowa ku je da awarku ku tallata addinin ku kira mutane amma ku tilastawa domin da kar ta bayyana rusdu min al-ghayb Allah ce shari'a ku bayyana musu ga hanyar shiriya ga hanyar shira ga hanyar fasa ku yi albishir ku yi ku tsoratar ku kaɗaitar suna aiki da musulunci da abin nan ya nema kawai a yi hatta annabi ya kawo musulunci Allah ce lasta musulunci ma arsalnaka alaihim hafizan eh karka tilasta ma kowa kuma karka sama kowa ido musulunci ya ba da aiki sannan kuma yace lakum dinukum waliyadin dan ka kira ka kira ka kira suka ci aka ci amsa Allah ki to lakum dinukum su je su yi addini su dan waliyadin kuma ku naku babu wanda yake da zaman lafiya da ta ya addinin shi cikin walwala irin addinin musulunci amma matsalar shi ne ba ya ce ya shi din a ce za mu yi namu kuma ba za ku yi naku ba shi ne matsalar ce la ikra a cikin tilasta ma kowa musulunta ko shiga addini kowa zai shiga ya shiga bisa ra'in ne ra'in kansa da ra'ayinsa da gamsonsa ya shiga amma in an shiga ba fita kuma imam baddala shi da hukuku luhu ya yi rigar kenan wanda yake zai shiga bisa ra'in kansa ba wanda tilasta masa to in ya shiga ba abu fita idan yake zai shiga a kashe shi don mutum bai shigo musulunci shi ba abin da ke halitta shi kina ba mu yadda wani ya musulunta ba mu ba mu yadda ba wani da wani da wani suka musulunta su bar su bar musulunci abin da ke kadar gingimu a waɗansu ƙauyuka a nan kenan wai a yi a nuna musulunci da musulunta fa shekara ashirin wai bisa a yadda ba ko a yi ma yana da ƴaƴa fakaci a musulunci ba yana da ƴaƴa sun shekara talatin arba'in fa uwashi ta yi gaiza a musulunci a kawai an da da lissafi ba kawai an ba ka a yi rigima to shi da yake haddasa to Allah madaukakin sarki shi har sun da zaman lafiya bayan an shi an yi hadan suka ga uwa uwa menene uwar bari suka ga gara a zauna lafiya suka kawo cewa suka tsaya Allah ce a zauna lafiya su je ku nuna musu ku su son a zauna lafiya wani addinin musulunci addinin zaman lafiya ne Fasiyar jeji ne a je a yi agreement a rubuta fa'idodi da harkokin zaman lafiya su ji Allah wa tawakkal ala Allah idan ka lura akai yaudara koya ne kai da karɓa din amma ka dogara ga Allah in ma ba ba don Allah kuke neman zaman lafiya ba to kai da ka dogara ga Allah Allah madaukakin sarki zai nuna amma kar a taya muku zaman lafiya ko ku nuna ba kwa so ku ne wanda ba kwa son a zauna lafiya Allah shi ne innahu lalle shi Allah madaukakin sarki da ya ka wannan dokan kuwa sahihu shi ne mai ji a shi da kuma muke rubutawa da agreement da yarjejeniya da content na agreement duk Allah yana ji sannan al'alimu kuma shi ya fi musulmin dalilin da ya sa mu ce musu mun yarda Allah duka ya ci sani wa in yuridu an yakhtauka ya Muhammad ko ya ku musulmi ko ya kai komandan musulmi ko amirul mu'minin ko shugaban musulmi idan kuka lura cewa suna nufin da yaudara ne suna nufin da ha'inci shi yasa suka ce a zaman lafiya a zauna lafiya a yi sulhu amma su a manufansu don da za mu saki jiki ne a saki jiki sai ai ana zaman lafiya don an shiga angwanninsu ko an su da musulmi kusan gilla idan kuka lura manufansu yaudara ne manufansu ha'inci ne in ji Allah ina fata an gane ko da fa inna habbaka ba Allah ya isan muku Allah madaukakin sarki zai magance muku su akwai ranar da Allah zai kama muku su ya kama na badar Allah yana tare da ku yana cikin taimaka muku yana cikin taimaka ku da ku nasara a kansu domin ne kuwan da zai ayyana da nasir domin Allah nan shi ne ya karfafe ka wajen nisan da ka samu a badar a yaƙe-yaƙe da kuke yi wajen ne ya karfafe ka ya Muhammadu da mummunai ina fatan Allah ya yi amfani da musulmai da mumunai don alfafe ka da shi da arzasu da Allah ɗin su su suka alfafe ka ya Muhammad saboda haka babu wata matsala in ba suka ce yaudaran ka za ka yi to musulmai suna nan tare da kai bara da musulmai mayaka ɗan kumbala wanda ba sa tsoron a gaba a ma mutu yanzu suna nan suna zagaye da sai ya Muhammad ba su taɓa barin yaudaran nasu da ha'ikin nasu ya zo har ya shafe ka ba ina nan tare da kai ba gudu ba ja da baya yan kubala su nan wanda zai taso maka ya zo Mummunai su nan tare da kai haka nan shi ma Allah kuma bayan musulman sun tashi za su fuskance su Allah zai karfafe su da wata irin nasara ta kasa kamar yadda ya karfafi mumunan a badar din da mala'iku har dubu daya su da karancin kayan fada da karancin su da komai kasu amma da suka tsaya Allah ya karfafa su kuma ya ba su nasara kuma Allah ya ba da nasu gudunmawa ina fata ku gani ko Allah ka baina qulubi waɗannan su ba haka musulman da kake gani ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce ina hada maka zukatan su ba sa shiri kafin zuwa musulunci ba sa shiri ba sa haɗuwa ba maciji a lokaci musamman kabilun ausu da hazraj kabilun da suke a madina su ne suka haɗu ɗin bayan musulunci aka canja musu suna suka koma al'ansar wato matai tsakanin manzon Allah sallallahu duba al'ansar na aka kira su to da an ka duba ba ka ga maciji ansar hazraj ausu da hazraj ba ma shiri da juna ya tsiji kan yaki haka mutane ɗaya kun larabawa a musulunci da kasu zuwa musulunci shi da juna yaƙe yaƙe suka gada na shekara da shekaru amma wanda eh, da suka ta yaki a kan harbu basu da harbu dajis wal kamara da kuma tarihi shekaru ɗaruruwa ta dai ya'ya da jikoki su gada amma musulunci da ya zo din nan sai gaba ɗaya wannan gabar da iyayya, da rashin tsarin gaba sai Allah ya kwantar da su ya kawar da su albarkacin alkur'ani da aka saukar da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka aika Allah ya maɗaukaki sarki yake wa kuntum ala shafa kufratin minan nari fa anqadhakum minha zalika yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum tadhakkarun da saboda kiyayya da gaba da yaƙe yaƙe kuna dab da kusan jahannama ku fara ku halaka sai Allah ya cece ku da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haɗa kanku kuka zamanto al'umma guda ɗaya a ƙarƙashin kinuwan alƙur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yau da musulmi da baya abun nan eh, musulmi da yake gaba da shi kafin zuwan musulunci suna kashe juna ba sa haɗuwa sai sun kiɗa yau ba su a ƙarƙashin ilon musulunci har yana iya yafe wa kansa abincin da zuci duk da yana cikin tsananin yunwa ya fifita ɗan ƙarfin nan ya ci haka suka rayu suna so wa ɗan uwansu abinda suke so wa kansu wa yi utuna ala wa lauka na jikin khasasa mutum duk son abu ya fifita da ba wa ɗan ƙwansu musulmi ya mallake shi mutum ba yau yanda musulmai suka waye gari a madina manzo Allah ya kulla ƴan uwan saka a cikin su har wani ya kira wani ce zo da dukiya ta ƙurɓa ta in ba ka rabi cikin ma ta zo ka zaɓi wanda kake son unsa da idda ka aure ka gidana da san da raba su rabi da aure ne su suka waye gari a haka za a ba da maciji bayan da suka waye gari har da kai musulmi ya fifi ta shi ya mutu idan kare ɗan uwanshi musulmi duba yadda musulunci ya mai da su ummatan wahida yadda musulunci ya mai da su jasadan wahida wato gangan jiki guda ɗaya kada musulunci ya zo ya dunkula su ba baki ba fari ba ja ba bambanci kawai duk musulunci ya kama da komai da komai من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل شنكا في نظام مسلمتي لفي ضلال مبين Allah ya yi wa musulmai baiwa da nikima yayin da ya aiko musu manzan da duniyan arziki rayuwar ba daɗi zubar da jini eh zubar da jini a jahiliyar man la yazlim nasu yuzlim wanda ya zauna baya zalunci sai an zalunci gara ma a kira ka azzalimi da ka zauna kullum kai wanda aka zalunta ina fata an gane ku haka za tara zubar da jini halaka dukiya fada abu kaɗan kawai ba tsari ba shugabanci ba abin nan Allah ya yi ma al'umman ne yanzu baiwa da aiko mata manzo da cikin su yana karantar da su ayati da karanta ayoyin Allah wal hikma da sunna shi manzon Allah din a cikin manzon Allah din kenan Qur'an da ikra a cikin kan lazi khalaqa sau kuma sa yayi ta tabbatar da sa a cikin Qur'an din Hakam to kara goma ta uku ilman tarwa karantarwa tarbiyya karatu a aikace amala haka wa yuzakkihim yana tsarkake zakatul hasada yana tsarkake zakatul kiyayya yana tsarkake zukatansu da kyashi yana tsarkake zukatansu da shirka wanda bai da kyau zukata suka zama kyas da su Allah ya wanke musu zukata wanda shi ili likma, yannan aka zo aka kawata su da imani mamala imani ya mamaye zukatan ya shigi zukatan Allah ce ba ba haka kuke ba in kanu min kallu da fi dalalin mubin da kuna cikin aka mabayyani ya kawo ta wajen bauta wa Allah shirka ne ba daɗi ta wajen mu'amala da juna kisa ne yaƙi ne zubar da jini kwacin dukiya kashi kisa shi amma musulunci ya zo ya gide ta wannan ƙoƙari dai waɗannan ayoyin dai su ɗiɗe su da wancan al'umma ina ji rayuwar da ta kai tasu su ta jahiliya ba amma ƙur'ani dai ya kasa har yanzu dai bai mana tasiri a jiki ba mu zaman to kamar su bai mana tasiri a jiki ba kullum nan gashi nan kullum sai da abun ta yake amma da ƙur'ani ana karanta shi da ƙur'ani ana karanta wani ka same shi ya harbi qur'anin kamar fatiha amma in ya lade a wani ɗaki da yake ya lade a wani ɗaki bukanci yake in ya lade a wani ɗaki bugun ƙasa yake shi ne da cikin ayoyin alkur'ani yana rubuta wani hatimi Allah sai a cikin shi a raba shi a kuma koma can duba sai a sa wani abin nan triangle ko title ma malam a cikin kudin ya fito can akai ta amfani da a ka aka ke shi ana tsawata da shi ma malam aka bai da shi abun neman duniya kawai ya billah Allah ya rubuta mana asiri Allah ya rubuta shi kaga sahabban nan ya Muhammad allafa baina qulubi ne na hada maka wannan zakatan su qur'ani ne ya haɗa zukatansu. su Allah da alfata ma fi abdu jami'an ya Muhammad da za ka karo dukkan arziki da yake doron ƙasa ka ce za ka riƙa ba su don su soka ka ba su don su tsaya maka ka ba su don kansu ya haɗu ba Allah ta bai da kulubi ba za ka iya haɗa kansu ba Allah yana nuna annabi Adu ba kuɗi ba ne yake sayan zukata ba kuɗi ba ne yake sayan soyayya ba kuɗi ba ne yake sayan ƙauna al'amari ne daga Allah kawai ta'a wa Allah subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, idan Allah yana son bawansa ya ƙaunaci bawansa yana son shi farko abin da Allah zai sai ya kira mala'ika jibilu a can sama ko mala'ika ya jibrilu ina son wani dan wani kaso shi na a kira ka da sunanka da sunan mahaifinka yanda aka hada maka don da ake ka a nan duniya jibrilu kaso shi da jibrilu shi ne shugaban mala'iku idan jibrilu ya so shi ya kaunace shi sai jibrilu ya shelanta dukkan mala'ikun sammai ce musu ya ku mala'iku Allah yana tsawa da abuwa da su so shi dukkan mala’iki sai su so shi su kaunace shi sai an samu consensus an samu ijma'i da mala'iku a sammai ta bakwai can a sammai wajen kaunanka da sonka nan sai Allah kuma mutanen kafanka sai Allah ya jefa musu ƙaunar ta a zukatansu sai ka ga kowa yana sonka kowa yana kaunanka amma ka yana sonka kashi yana son to wannan daga Allah ne su hannu kan ba a ba ne wanda ake saya ba a sayan shi ina fata an gane ko to shi ne Allah ya nuna a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan sahabbai da suke zagaye da kai wanda wani har ya sai da ran shi don kai rayuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kawo maka tsara ya je ya tare takobin gabiyansa a fille kansa don kai karayu rayu a harko da kibiya ya zai ya buɗe kirji shi kibiyan ta gari a kirji shi don kai karayu rayu yana waidawa ya ganka a raye shi alhamdulillah ya da kai a raye ko a harko da mashi ya zo ya tare mashin da jikin shi ko da kirjin shi wani bala'i baya rayuwar an da sauki haka sahabai suka kai ya wannan ya fi ƙarfin ya muhammad a ce sayan wannan soyayyar kai da kuɗi ni na haɗa maka bukatunsu kansu ya haɗu wajen maka ta'a wajen maka biyayya wajen ƙaunatar ka da fifita rayuwa a kan tasu abu bai na kuɗi lakin bai allafa mu Allah ya haɗa maka a jinan bukatansu. Kuma lokacin da manzo Allah ya nemi ra'ayinsu a yakin Badar. ba kuka duniya kuka gani kuka ce wallahi kalla da za ka ci mu kuka cikin hamaliya ka ba mu umarni mu kuka cikin hamaliya da za mu kuka ba ka cikin mu da za ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam da za ka ci ka fi darajar jimaat wani gari a Ethiopia ka fi har can mu kuka da za mu tafi ya Rasulullah da ka samun mun ci maka izhab anta wa rabbuka فقاتلا إنا معهنا قائدون كما إن بنو إسرائيل سجاوى النبي موسى إدموا أنتم تكراموا أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون zai kai ubangiji da yaki mu muna tare da ku duba lokacin da aka zo sun dubiya sun zo da biyan kumra ne kawai aka aika sayi da zai yi izinin mutanen Makka suna hudajiya cewa ya sanar da maka ma'anar Muhammadu da sahabansa sun zo su yi umra ne kawai su koma wannan bayan an yaƙi da su eh shaytan ya zo ya zubu kuka cewa an kashe sayyidina Usman an kashe sayyidina Usman Mazu Allah ya ce, Allah ya karu cewa zan mu baya a kan a mutu. Ba kama kamai, ba kayan fada, an zo daga su sai ihrami kawai. ya ake ta yi umra ne a ciki ko ba fitowa bane na tashin hankali amma dukkan su ba malam da suka yi wa manzon Allah mu baya a kan a mutu kawai don an kashe sayyidina Usman Yanzu Allah ya ce to ga hannun na Usman nashi da baya sai ga sayyidina Usman ya Allah ce la laqad radiyallahu ala da iz yubayi'unaka fa alima ma fi qulubihim Allah ya yarda da su dama Allah ya yi ne don su ta ƙara tabbata a garin su da imani to kuma ba su yadda an babu fa komai to irin waɗannan sahaban ya ya Muhammadu irin waɗannan mutane ni na haɗa maka su ni na haɗa maka zukatan su ni na karkata zukatan su zuwa gare ka ba kuɗi ne da kuɗi ne duk abin da za ka ba su sai na duniyar nan ne dukiyar ta take doron ƙasar nan ba za ka taɓa haɗa kansu ba su so ka haka ولكن الله ألف bainahu إنه shi Allah da yayi wannan aikin azizu حكيم ne mabuwayi ne hakimun kuma mai أود ne أود hukunci kuma hikima wanda ba ta da zalunci ai hukunci a bai dauki da zalunci ko ya hukunci ka kawo ka hukunci akwai zalunci a ciki to shi Allah hakimun mai hukunci ne kuma mai hikima ne a cikin al'amuransa na'am ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka min al-mu'minin ya ayyuhan nabiyyu harrib al-mu'minina 'ala al-qital in yakun يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون فالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألقين يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصادقين نعم ألا ما أفكتين سركتك يا أيها النبي يا أي النجم أنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي حسبك الله ألا يا إسمك Allah ne gasanka, Allah ne majikin al'amuranka Allah ne mai kare ka wama ka da waɗannan masu bin ka nan minal mu'mini mummudai din nan Allah ce duka hasbukumullah duka Allah ya isa muku wato Allah yana tabbatar cewa ni ne mai kare ku kai Muhammadu da mabiyanka mummuni din nan dukkan kuɗin na Allah ce ni ne gasanku. ku ni ne mai kare ku ni ne mai baku nasara na isan muku kariya daga dukkan wani makici na isan muku kariya daga dukkan wani makiyi na isan muku komai saboda sun imani da Allah sun yarda da Allah ɗin. Allah ya yarda da imanin su ya yarda da kuma taɗawa da yadda suke wato a rike da addinin Allah Allah ce to ni da komai na ishe ku komai na kariya ina ku ci gaba kawai idan da ku Allah ya saki ce ya ayyuhan nabiyu ya kai annabi Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce harribil mu'minin ka rika zaɓar mumunai harika rika kwatantar da mumunai alal kitabi a kan yaƙi kan a zauna haka kan a zauna ka kwadaitar da su ka zaburar da su yau da ku gobe a shirin za a je wani gudu jibi a shirin za a kai akwai yan waɗansu masu barazana a can za a je a kasa da su ka riƙe zaburar da su ne taki kai ka zauna musulmai su zama to bila su zama to har ma jihadi ma ya mace a cikin zukatansu cikin ake da shi a kan a kullum kullum ƙara koyon dabarun su ayyuke kullum ka same shi ran abun nan ala yana cikin shiri yana cikin talibi yana cikin welfi a kasai kullum yana yana cikin shiri kawai da ka shi to ka zauna haka ka rika zaburar da su ka aikar da su a kan yaki in ya kun kun ishiruna sabiruna Allah ya ka samu mutum ashirin daga cikin ku kawai masu hakuri masu juriya masu takawa masu haƙuri a kan yi Allah ɗa'a masu haƙuri ga barin safa wa Allah masu haƙuri a kan ƙaddar da Allah ya ɗaura musu masu haƙuri wajen wahalhalun yaƙi a da za a samu mutum ashirin kawai da ko ya zubo ne a haji su da mutum ɗari biyu kan za su gama da su ashirin din nan za su rinjaye ɗari biyu da kafirai da ƙarfin imanin su da haƙurin su da juriyarsu wajen kafe da kirjiya a yi fuskantar maciya to mutum ashirin kawai da cikin ku za su cikin mutum ɗari biyu kowane mutum nawa kenan goma kowane musulmi ɗaya wato ya zai iya fuskantar kafirai goma ya gama da shi ina fata an gani a lokacin a lokacin a wancan ayan da muka karanta ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu fadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun wa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum alladina kafaru zahfan la tu'alluhum al-jabab idan kafirai suka doshi kafirai suna zuwa kar ku juya musu baya da a yanda hukunci yake a farko musulmi idan ya haɗu da kafirai goma shi kaɗai gudu haramun ne a kanshi wani ta'adu sai ta aiki da a kanshi da za da maza shi lokacin mutu ya iske yana da karfi da zai gama da shi ne doka musulmi ya yi cewa kafin in kuma ba in sun kai ta kai za ka iya dan abin eh, da wasu fa ake da a hannu da wasu Allah ya maka uzuri in goma sha biyu ne sha biyu a abu amma da mutum goma ne aka ɗiba musulmi a da haka mutum biyu ba za su da mutum ashirin ba haka ashirin suna da kwakwai nawa ɗari biyu sun sun haura da za a ce to an yi in hiyar an gudu Allah ya maka izini a nan Allah ma sarki ya ce in yakun minkum 20 qadihuna yaghlibu mi'atayn aka samu mutum ashirin masu haƙuri da dubiya na su rinjayi kafurai da siya ɗari biyu wa in yakun minkum mi'atun dan kuma ɗari aka samu daga cikin kujin Allah su yanta masu wannan sifan masu hakurin wa ya galibu alfan za su za su rigayi dubu illa allazina kafaru da kafirai bi annahum qaumun la yafqahun kamin su ka gura ba da hankali basu su da fahimta su suna ganin ai yawan mutane da yawan kayan faɗa, da yawan abun tanadi da kayan fada da yawan su da nasara to da yawan kuma nasara tana da menene imani imani su ƙarfi da haƙƙi a kan imani za su bijaye su ko kafin ba su san da haka ba yana da sun ga musulmai ya su rena su a zarra haƙula idinuhu musulmi a addini na yaro roƙi waɗanda. sai ga ana rena ko ana renawa ana renawa to idan suka kalli yawan su ta ce kawai nan za mu murƙushe su haka fir'auna ya faɗa wa banu isra'ila da annabi musa in ha'ula'i shirzikin ƙalilu. fa innahum lana laghaizun fa inna jami'un hadirun yace waɗannan ƴan tsirarin za mu murƙushe su yau suna kusata mu suna taɓo mu amma yau za mu shaɗe su za mu murƙushe su fir'auna sai ya tarar da kanshi a sai wannan fitar ta halaka ne ta halaka ce daga wannan fitar fir'auna da jama'arsa da rundunansa da sojojinsa babu wanda ya dawo Allah ya gama da su to shi ma irin fitin da fir'aunu hazihil umma abu jahal kenan da ya lokacin da ya fi maka za mu je mu murkusa waɗannan yan tsirare muhammad za mu koya maka darasi daga yau an gama daga yau za a yi ta ƙarshe a gama ta su san da ya babu komawa kenan Allah wani ya rufa mana asiri da'iman su musulmai ƙarfin kimanin su bi ke ba su ne ba su nasara a kancin takobi da makamantansu wani mawaki a bala yana cewa inna suyufa ma ta qulubuhum ka qulubina idal taqal jam'an yace shi takobi yana tare da zuciyan wanda ya rike shi takobi yana tare da zuciyan wanda ya rike da shi in zuciyar mai shi mai karfi ne zuciyarsa da takobin ko bai da karfi zai yi aikin da mai kaifi ga matsoraci ya rike fiye da lashi in kai matsoraci da zuciyar matsoraci ne ko in kaifin takwabin da ya rike zai sami ba wannan kuma koma rashin kaifin takwabin da ya rike in zuciyar shi da rumai ne to sai ya yi yankan da mai sarki ba zai yanka da shi ba ina fata an gane ko wannan shi ne Allah maɗaukakin tafi ya ce bi annahum ya la yafqahun ba su ganewa ba su fahimta wannan sai Allah ya shafi hukuncin wannan aya din wannan yawan mutanen abrogation sai ya rage ya rage ya rage yawan wanda musulmi za su fuskanta din alata al'ada yanzu yanzu wani a farkon musulunci ne to yanzu da baya Allah ya ce khaffafallahu ankum Allah ya yi sauki ya muku sauki ku musulmi wa alima Allah ya san annafikum ba'atan akwai na a cikin ku akwai raunana a cikin ku raunana wajen halittar jiki da ƙarfin abin da kaga kwanji kwanji ka kwanji mutum abin na na sahabi irin su Khalid bin Walid akramakallah aka ga ai akwai bambanci wani dan cikin mu aka kama su takwadin irin Khalid bin Walid ina wani zai iya daukar shi na wani zai iya daukar shi ya juya shi kaga an yi fada ai fada an karya shi ba an dauko an karya shi sai na da ziyom ko a yana kayan fadan mutane da tina ta inji sun duka ma in sun Kano aka ga ita shiga wajen abunan tarihi ga mutanen da da wani barda yake sawa an rataye shi a ba ka kasa ka gani an ba ka kasa duk ɗan za ka yadda za ka kana tarka shi kuma ya kaga ya gudu ya wani tambur ya hau don amma kai ka ya saba shi ɗan an danne ka haka ba an ba da shi kun ba a fa Allah ya san ba su zuwa nan ga akwai masu rauni ga raunin jiki ga raunin ma imanin wani sallan ma sai an yi gwagwagwa ake yi dama iya gwargwadon ƙarfin imani ka iya gwargwadon nasara da Allah yake ba iya gwargwadon raunin imani ka iya gwargwadon karfi ka a ya yaki sun ce rage kar in matsa wa na. yanzu na tun ku rauni a cikin ku iya ya kun ku mutum yanzu in aka samu mutum ɗari a cikin ku yanzu sabira kun ma sun haƙuri masu juriya ba ya gali bumi a ciki za su rinjaye mutum ɗari biyu ko da mutum nawa yawa an rage mutum takwas an rage lobi an karama kalla an rage ma mutum takwas yawa da kai yanzu ana iya buɗawa in sun kai uku ka je su da in haɗa ƙarfi da waɗansu haka uku hudu biyar Allah ya ce duk an maka sauki ne mutum biyu kawai sawa aka samu mutum a shirin suna daidai da arba'in ɗari suna daidai da nawa ɗari biyu wa in yakun bikum alfun da aka samu mutum dubu a cikin ku ya galibu alfaini za su rijaye dubu biyu kuma shi ma da izinin lahi da izinin Allah taimakon Allah da nasarar Allah wallahu shi Allah da'iman na asabirina yana tare da masu hakuri ne yawanci za ku ga duk wata aya da muka karanta ta jihadi tana bahe Allah ya hada mu ne hakuri duk wani abu na nasara ba a samu shi sai da hakuri sai da hakuri sai da hakuri wallahu ma asabirina ومن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين kun ba ka kwa jikin Allah shi ka in kan tako wa tasbiru la ya zuru kullum Allah hakuri hakuri dan dai shi ne Allah yake fara mu mu zaman to masu hakuri mu zaman to masu ka gaggawa wajen sani ka su hako ayi su ko su ba wai da yamma za a girbe hmm? kullum abinda Allah ya fara mu a Qur'ani da farkon shi har karshen shi sai ku rika haƙuri haƙuri haƙuri wani mutum ya zo manzo Allah afuwa ce idan su shi ja bidiyon su ma malam bidiyon shi sun fito kawai ma malam irin za a yi barna kai ya zo wajen manzo Allah ta matsalar ce ka za ka rabi masu su la ta bazo wadda da miraran kala la ta bazo wadda da miraran kala la ta bazo haƙuri haƙuri haƙuri kiran ka zuwa wani kai haƙuri hakuri hakuri in sha Allah ka bi na za a ci nasara ina nasara ba a sabri duk wani hakuri sai an haɗa da a duk wata nasara sai an haɗa da hakuri amma idan Allah ya ce wa kulikal insanu a a ci dan adam cikin tsawa tsawa ya ga abu kawai ya ga abu kawai shi ba ka da kullum ba iya jurewa a cire malamin a kawon da musu gaba na a cire shi a shirya shi ba abin da ya fi shekara za yau shuru a shirya shi a shirya shi kullum wanda ya fi shi ba shi ba a shirya shi sai ya ta'ai duka wani abu ba a cikin karansa sai an kaɗe shi karu haƙuri in ji Allah su wa ta'ala haƙuri haƙuri su yi haƙuri abin da ana muwafaka na'am ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسقن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم نعم عفوا لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور na waɗannan ayoyin sun mai da mu yaƙi badar kuma har ina yau bayan an yaƙi badar ɗin nan alhamdulillahi Allah ya bawa musulmai nasara mai girman gaske suka kashe mafiya yawancin ƙayoyi da suke damun al'umma na shugabannin shawa, irin su abu jahal da abokansa da manya manyan duk mutum saba'in sun fi. aka kama mutum saba'in a matsayin ne a matsayin fursunonin yaƙi waɗannan fursunonin yaƙi da aka kama mutum saba'in kada ku manta an da sahabansa muhajirun da suka hijira duk da ƴan makani waɗannan da aka kama aka kasa da su yawanci akwai dangantaka ta ɗan uwantaka dangantaka ta jini a tsakaninsu jini su yawanci yawanci ɗaya wani yanka samu a 'ya'yan cikin musulmi shi kuma a matsayin shi na uba yana cikin waɗancan wani ka samu ɗan iyayen suna cikin musulmi ƴaƴan suna cikin can wani sa'in ka samu kani na nan wa na can kowa na nan kani na can ko kawuna ce don mahaifiyar mutum ƙanin mahaifiyar mutum shi kuma eh, yana nan wani ka samu shi a kwanin yi yana nan haka zai a ƙwagan gantaka cikin mutum cikin da aka kama sai tun da yaƙi na farko da suka kama fursunonin yaƙi da mallaki a san na hukunci jagoransu an suna ga imam ma ai aka rasa maya za a raba ta ko har aka kama husuma Allah ya sauka dan ta raba ta to nan shi da kasan da aka aka kafawa aka samu ganima aka samu fursunonin yaƙi ita ganima da aka ta samun sabani kace nace kace nace tsakanin sahabbai har dai rai ke aci, Allah ya aslihu za ku bainakum ku gyara tsakanin ke ku sulhu Allah ya raba musu ganiman nan to yanzu kuma ga waɗannan war captors kursunoni yaƙi kuma za a yi da su to sai wannan yan alaƙa ɗin jini sai ta ta shiga a ciki yan kwantaka ta jini sai ta shiga ciki da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nemi shawaran sahabai ya za mu yi da waɗannan da muka kama da suka ce eh, ya rasu da la'ayyan kuwa dangi ne su ɗan uwa ne a kyautata a yi kaza a yi kaza a yi kaza Su ce a sake su waɗansu suka ce abun nan so zo Allah sai ya tambayi dai na Umar na Umar sai ya Rasulullahi ni ta kai ni ra'ayina a kashe ba cikin su ba ji yi aiki a kan. mutum da kafurcewa Allah ya Rasulallah ya wa Allah ya wa Alƙur'ani ya kafurce maka har ya ɗauko makami ya zo filin da ya zai ya yaƙe ka da ya samu nasara da ya kashe ka kuma da sunanka aka zo a yaƙi na mu je mu koya Muhammadu mu gama da Muhammadu ta raba ta ƙarfi sama da alaƙan da ta jini sai da umar ya ce abin da za a yi duk wanda ya san ɗan uwan shi a cikinsu a ɗauko takwabi a bayan ɗan musulmi a ware mai ɗan uwan ya kashe kan hannu yawa kashe shi yawa mutum ya duba akwai baban shi a cikin ɗan nan a bawa ɗan ya kashe baban in kuma wa na nan ɗan na nan a ɗauka ba wa ya kashe a nuna wata dangantaka kawai in ba ta ajiyar musulunci ba sai aka yi shuru yanzu Allah ce to ya yi abin nan da aka zo kan na abubakar sai na abubakar ce a ah, ya rasu wallahi Allah ya jabi in zai maka a ah, ah, ya rasu sai da abu yi nan nan muka ce su har kashe su sai da aka a ya rasu wallahi abin da za a yi Allah Allah ya fi da su gaba ɗan su tsananin wancan a kan addini sauƙin wannan ma bai duk a addini abin da za a yi a raba su gida uku mai kuki da da su sosai ya fanshi kanshi da kuɗi mai yawa ya fanshi kanshi da kuki ya ba da kuɗi masu yawa a sanya masa waɗansu miliyoyi wanda suka kuma mortgage da nuna samun su mortgage ne a tatsaki ne a sanya musu kuɗi daidai ne ne daidai samun su suma a su zuwa ciki wanda kuma can kasa kasa ne su ba da gargadon kasa kasan su suma kaga islami na musulunci za a samu asusu kuɗi su yawa tattalin arzikin musulmi ya yawa su ba ka za wanda bai da kofi kuma a kara masa yaran musulmi a ba kowane mutum ya ga goma da koya musu rubutu da karatu rubutu da karatu kwai da su can ware musu ranar yaran na aka zaɓi sun iya rubutu da karatu an jarraba an yi test an yi exam an ga sun iya a cito kama hanyar garin ku kafar su kanka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya karkata zuwa ga ra'ayin abubakar cewa a karbi a kuɗi kawai a karbi kuɗi kawai an gane ko to shi ne da aka je gida madina aka kuma yaki aka ce gida madina wasu ɗari sai ina umar ya zo wa manzan Allah ban gajiya sai ya samu har na aka ya riga shi zuwa sai dina umar na shi zuwa ya samu manzan Allah da aka suna kuka kuka ya rasu rasulallah ya da shi ka abubakar ma abu kuma me yasa ku kuka ya rasulallah ku ya rasulallah ya ta ummi ba na da uwata su zaman tsofansa a gare ta rasulallah gaya mu ya rasu ya sa ku kuka inda kuka ne kuma ku yi na kuka wani dai shi ba dai amma ta ibon dai kuma ya dai su fito ya zama sai ma na yi sunna ina fata an gani ta ce ai aya ki ta sauka wallahi akan wannan ra'ayin da ne ma da dabbare da abubakar da karkata zuwa ga ra'ayin abubakar Allah ya ce halaka da suna duk da mu a lokaci saboda mu ra'ayi na da abubakar Allah ce da ba don falalan Allah ba da a lokacin Allah zai halaka da mu Allah ya goyi bayan ra'ayinka da ka kawo shi ne wannan aya mai albarka Allah maɗaukacin sarki ki wa annabi ma kana linabiyin in ta ke ga annabin Allah ba an yi kuna lahu asra ce ga shi nan yana da fursunonin yaƙi a hannunsa bai san ta tafi ba ta yusina fil ardi bai dace ga annabi Allah a ce wai a yi yaƙi ya saba fursunonin yaƙi har kawai ya fice Allah ba za a fice su ba hatta yusina fil ardi al-istiqamu fil ardi shi ne ai da sai kun musu kisa kisa kisa kun shiga da jinin su yadda kafin wajen za ka kwaɓe ka zama ko kaman tako saboda zuban jini ai da sai kun kace kamar 80% na yawan su in ya so 20 din in sun a yi sulhu ko kuma a zo a abin nan sai ku karɓi wani abu amma farkon kafawa na addini a tarihin musulunci shi ne yake da farko kuma kafin da suka su ɗauri kai Allah ya ba ku su a hannu dan taɓa su fata fata sai ku ta wannan ma kuma ku kasa ku kun saki su kuma ku lahanta su ba ku lahanta su ba ba ku yi mai yawan su illa ba ba kafin ku karɓi ma wata biya daga hannun su ta da su kun zubar da ginin su ya kwace ya kwace ƙasa ta sha jini ta sha jini har ta koshi jirya bullu ko sama ya kwaɗe da laka ya zama ta kamar ta da su ji a tsaye na yadda in aka shuka yanzu a yi sulhu ƙarfi kuɗin sauran tsirari amma kakurai sun yi kasa kawai ƙarfin tasu kuka taɓa wai an yi sulhu kun sake su su tafi ai wannan ƙara wani shirin za su su zama to muku hatsari ai ai kafin ku karɓi sulhu da su sai kun kashe kamar 80 kafin su ke shigar kafin sauran su zama su ɗan tsirawu haka to nan da za ku faɗa na muku ai ya muhammadu turidu da karanta duniya wallahu yuridu al-akhirah shi ana zancen lahira ana zancen akida ana zancen tauhidi ko kuna kawai a karɓi kuɗi abun duniya ne abun duniya zai kuɗi zai kuɗi shi da kawai a abu na kawai a karbi kuma, Allah ku yuridu al-akhir shi Allah lahira lahiran ku za ka yi kyau ku ku kawai a baku abun duniya eh? wallahu a cikin Allah mabuwayi ne ko mai hukumi hikima ne Maula kitabun min Allah sabaka Allah shi Muhammad ya tabbatar maka da Abubakar abun da kuka yi nan da ban rubutu na littafin Allah ya riga ya canza ciki a a a na riga ya kawai na ce na yafe muku to wallahi la yakum fiha akhadtum azabun azim ya waɗannan kuɗaɗe da kuka karɓa a wannan wajen wallahi da sun fito muku sababin in halakar da ku in saukar muku da azaba a wajen wallahi da azaba ta gama da ku azaban tana da ku kawai hmm? kuɗi ka kama kafiri mafarnaci ka sake shi a yau ba ka kuɗi ba yanzu ka kama wani mugun kan fashi ba mugun ɗan tafa mugun kan ta'adda da ya kawo da a da an sake shi wannan wani shiri da zai je yayi Allah ta'atan da zai je yayi Allah ta kuma yake kulu min ma banintum halalan tayyiban to na yafe muku ku abin da kuka karɓa ɗan kudaden da suka saka ku ci halatta muku kuma halalan tabi'an ke eh, halal ne tsarkakacce na halatta muku na tsarkaka muku shi ku ji ku bi wa kula ku tsoron Allah nan ga kuka ku sashi mai ne amma na yanzu kam inna Allah ga ku rahim na ya ce muku ku je eh, kar wani ya zo ya gaji Abubakar ku ce ya ci ganima an yi tsara Allah ya ce mai kuma na ce ya ci halal ne to ina ba shi zafin shi ko kan shi shi ke nan da shi ni kuka taba na yace na halarta na tsarkata uku shi a ku ji tsoron Allah kar irin wannan ya kashi ne kuwa eh ku ka kabon kafi ku sake shi shi abin da kuka yanzu ni Allah na yafe na yafe gafurun gafurun rahim na ku rahama ku ci abin da kuka karɓa kar a kuma mai ta wannan ina fata an gane ko Allah ubangiji kan mu saka abinda ya saukaka a yau kenan Allah mana samu dace rabbal alamin sai tambayoyi mai tambaya ce assalamu alaikum malam kwanan nan bayan kayi bayani akan idan za ka roƙi Allah ka roƙe shi da sunaye kai ana son addu'a a roƙe shi da sunan shi da yafi dacewa da abin da kake roƙo amma ni ina da littafi da dukkan sunayen Allah kuma idan zan roƙi Allah wani abu ina karanta dukkan sunaye casa'in da karfi malam babu wani matsala zan iya koyaushe zan nemi wani abu yi Allah in karanta e eh, kasa iya da ka fahimci bayani na a ma lalle bai hana ka ce Allahu ar-Rahmanu ka kira dukkan sunayen Allah ba domin Allah ya ce Allah awiqur Rahman fa ayyuhu tad'u falahu asma'ul husna sunan Allah da ka kira karo shi da shi zai karba maka amma na ce maka hikiman yawaitar sunayen Allah ɗin saboda kowane sunan Allah yana ɗauke da sifa da kuma abin da kake bukata ba zai hana bayan ka roƙi Allah da sunayen a zo kuma ka yi concentrating ka ki ba da karfi a kan sunan Allah da ya dace da da ta buƙatar Wajen ce in ka roƙe shi in bai yi ba shi ne yasa Allah shi ya ce walillahi asmaul husna fad'uhu biha fad'uhu biha ku roƙe shi da su shine malamai suka kawo ko sunan Allah yana ɗauke da sifa suna ana su wata ne mai yasa suka yawaita gwargwadon irin bukatan wannan ya bambanta bukatan wancan ya bambanta bukatan wancan domin kaga kana filin daga suna kai cikin kafirai idan ba za ka ce Allahumma ya razzaku don Allah kana filin daga da kafirai ba ka ce ya razzaku yaron za ku urzuki me ya dace da shi ne ya ƙauriyu ya azizu ya jabaru ya mu in surdi shi ne ya dace da wani situation kana abin da an kama ka ɗan sanda sun kama ka ɗan cikin abin da kana bukatar ki ba za ka ce ya alimu ya alimu unsurni ya alimu unsurni ina fata an gani inda kace ya shafi'u ya shafi'u ya zance to ya rahmanu ya mai sosai sosai ya mun gani su ga bidan da kayan kanta ya Allah ni aga duru ya rahman ya arhamar rahimin yawanci dan suna roƙo irin sa nabi su ya arhamar rahimin haka an gane haka da aka amma idan kace ya Allahu ya Allah ka tsunsurni ya Allah ka taimaka mu ya Allah ka taimaka ka rama taimako rauka na ka taimaka mu amma duka in ka kira wancan din yayi amma ina nuna maka kwarewa wajen sanin hikimar yawaitar sunayen Allah din da suka to multiple ko da bukatun mutane suna da sai kai concentrating akan abin da suke kai kira ya Allah ya kasa iya kada da karshe ya alimu allimni ya alimu allimni ya alimu allimni kana neman ilimi ka sayo littattafai ka shiga aiki. ka zauna kenan ba za ka ce ya muntaci mu'allimni ba ya ce ba mu'allimni sai ka ce ya alimu allimni ina fata an gani ka buga fosta za ka fito neman misali za ka fito neman kansila ko gwamna ko ciyaman ina fata an gani ba za ka ce ya sajidul isabi eh, eh, eh, lidul mulka ba sai ya mai tsananin ko azaba ta bani mulki ita ya malikal mulki ba haka ba ita kira ita ya mamallakin mulki ta bani mulki ko shi ne ita ce Allahu Ar-Rahman ta hada su kabina yayi wannan din wanda ta faɗa din mafi yawanci sai mai ilimin sanin abin da kowane suna ya kunsa da zai iya kiran Allah da kasance ina fatan an gane Allah ubangiji ya mana muwafaka kira Allah da sunan Allah sai a samu addu'a mu ma in ana yi ga Allah assalamu alaikum malam Allah ya kara malam basira da lafiya Allahumma amin malam menene ingancin karatun dogon sura a wajen sallar asham wani ya ce wanda ya karanta ƙananan sura da ladan wanda ya karanta dogurar sula sura assalam ana ina neman addu'a ga yan uwa musulmi Allah bin ya maka Qur'ani da Allah ya saka umma ta san min al kuma Allah yana amfani da zuciyar mutum da ikhlasi da yi don Allah kila wani ya karanta doguwar suran da burji don a san yana da hadda ko wani abu dai Allah sai yana kallon zuciyar mutum yayin da yake abu amma da za ka iya hada misali wanda ya karanta wato ayoyi ɗari ya karanta ayoyi goma ya yi sallah ba domin ko aladan su ayoyin abu Allah sassalin wanda karanta fiye na cikin alkur'ani ana ba shi lada nawa ya ta koma. sai karanta sura mai ayoyi goma wata kila ita aka yi splitin su aka rarrabe harufa harufan harufa kila dubu ne Wata kuma ya karanta sura mai ayoyi eh, ya karanta wato ayoyi ɗari a sallar shi kuma da aka rarrabe harufan harufan aka sami soji dubu goma ba kun ku shaidi a wajen karatun ba ba ku ba amma me ake nufi dan jam'i ka samu dan jam'i ka samu amma ba ku je wajen yawaita ayoyi da aka karanta wani additional menene wani kari na lada kama wanda suka yi sallah jam'i a masallaci da eh, mutum dubu ne suka yi ko kuma sallah masallacin kusurcin misali mutum talatin da a ciki kuke shiga masallaci ta dubu yawan mutum dubu ina ladan ko wani zaman to shi ba kai ne daga fitowa ka zo masallaci wani kwatar da ya taka ya samu rikin kilo yanzu kuma zai zaman kasa akwai abubuwa amma shi tsoron abin da ya kawo su na sallan jam'in da ya samu sallan tarawihi ta samu wadansu a cikin abubuwan kuma na ana samu su ta wani gefe ne kawai amma kowa sallan shi ta yi assalamu alaikum malam menene hukuncin hasada bakin ciki a wurin Allah ha bai da kyau farko mai hasada da bakin ciki ma'anan shi ne fassaran shi ne hasada shi ne larabci bakin ciki shi ne fassaran shi Hausa yana da ayyukan mutum yana koya ayyukan mutum mai hasada farkon sai shi yake fara konawa da ayyukan alkhairi shi kuma wanda yake wa hasadan shi gaba yake karawa kai ne mutum ya nome mutarar shi ta yan taso haka sai kana bakin ciki zai ci gaba sai sai ka ɗibo ta ci buhu ka zo kana tasawa kana tasawa ya kashi gona da ka zo sai ka samu masara kuma ta ta ƙara miƙewa shi ya sa da hausa ki ta hasa da bai rabu ta ci hasa da da shi ɗan daga cikin aljanna ta kai shi wuta sababa sabbaba masa da ana da inuwa har kada rashin yadda da kaddaran Allah ne baka yadda da rabon Allah ba Allah ya bama wannan rabo ya ba ku kana da Allah bai yi abin da zaki ba kai ka cancanta Allah ya ci da fat Allah mu kai kake fada kamar ka ba to sun haka babban illa shi mai kai mutum halaka da wuta Allah ya ruka mu asiri ka duniya to wata ta kashin da take a sa iyayenta addu'a a surra su ko Allah ji kansu ya kai ta musu ta makwancin su da sauran al'ummar musulmi gaba daya ko kuma masu Allah ta musu da imani Allah ke su ta kashe mu Allahumma izal islam al muslimin wa dhill shirk al mushrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka wa da'a ad-din ya qawi ya aziz ya rabb al alamin arhamar rahimin wa salli Allahumma sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa habibika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله